This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A bukina Faso sojojin da suka ayyana juyin mulki sun ba da labarin sun saki shugaban wucin gadin kasar Michael Kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin kasar ranar Laraba. a cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce mr kafando yanzu haka yana gidansa na gwamnati suka kara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗar da ƙasar ta shiga ya fara sauƙi shugaba kafando wadda suka tsare lokacin da dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa suka kutsa cikin wani taron majalisar ministocin ƙasar ranar laraba bai fito ba a bainar jama'a ko ya fidda wata sanarwa tun wannan lokaci Firaministan ƙasar Isaac Zida wadda aka tsare lokaci guda da shugaban ƙasar har yanzu ana ci gaba da masa ɗaurin talala. Jiya jimma kungiyar hada kan kasashen Afirka AU ta dakatar da Burkina Faso daga dukkan mu'amala da ƙungiyar saboda juyin mulkin ta kuma barazanar azawa shugabannin juyin mulkin takunkumin idan ba su saki shugaban na wucin gadi da kuma sa ba. Majalisar Tsaro ta ƙungiyar ta ba da sanarwa hakan bayan wani taro da ta yi Addis Ababa helkwatar ƙasar Habasha. majalisar ta faɗa a shafin ta na twitter cewa ba za ta amince ko ta goyi bayan duk wani shirin miƙa mulki ga farar hula saɓanin wadda ƙasar ta ayyana cikin watan nuwamban bara ba hakanan a jiya juma'a shugabannin ƙasashen senegal da benin sun je burkina faso domin fara shawarwari da madugun juyin mulkin janar gilbert diandere daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma mun samu rahotanni da suke nuni da cewa duk da irin nasarar da sojojin kasar ke irari suna samu kan 'yan bindiga karkashin kungiyar Boko Haram har yanzu 'yan kungiyar suna kai hare-hare da haddasa hasarar rayuka. Kuwa cikin 'yan kwanakin na akwai bayanai cewa 'yan bindigar sun kai hari a wasu sassan karamar hukumar kukawa kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar Habib Kekeno ya tabbatar a hira da ya da wakilin sashin Hausa a yankin Haruna Dauda biyu. eh muna da labari da a keke na ward namu an shiga an kashe mutane guda hudu an zo minati unit daya shi ma an zo an kashe mutane goma sha bakwai da fari an gani an yi janaiza kuma shekaran jiya aka shiga wato ran alamis kenan akwai ga wasu yake da aka kashe a cikin gida ba a gani ba wanda ne yanzu da ga ina maka magana ma yanzu aka bayyana zan su ba na na mellati na kuma na mellati din wasu din an doke su sun zo yoyo sun mangono an yi janaiza amma guda tara ne ina gani yanzu haka ko janaiza su ba yi ba mu mun ba da report za mu je garin har yanzu ba mu samu sojojin da za mu je wajen mu yi maganganu da su ba shi yasa har yanzu ba mu samu mun je wajen mutane mu ba to kamar babu babu sojoji a wannan yanki naku inda kuke ake samun irin wannan matsala ganin cewa an fara samun nasara akan irin waɗannan mahara akwai sojoji kowane gari akwai sojoji amma hanya ne suna fita suna kashewa wannan tun harin da aka kai da ke gama magana din tun kafin akai sojoji garin ne suka shiga suka fita amma bayan da harin da suka kai duk gari gari an bi duk gari gari an bi an kai sojoji so shine yanzu kuma mun samu labari jiya jiya nan a hanyar su zuwa mangono zuwa maiduguri nan ma an tare mutane an kashe mutane wajen biyar ne ko shida da hake maganganu da ramos muke ji wato na fahimci ka kamar irin suka fito a hanya naka su kashe mutane eh, su koma eh suna fita hanya su kashe mutane su koma amma ba su da karfin da suke a takin gari yanzu to ku mutanen wannan yankin ne kamar wani kira za ku yi ma su hukumomin tsaro da gwamnati ganin cewa an dauki matakin da zai kawo karshen wannan abin baki ɗaya mu dai abin da muke nema gwamnati ta mai ta taimake mu mutanen mu suna shan wahala suna shan wahala suna shan wahala ba karami ba a bi mutanen nan ba su da karfi wasu mashin daya ne za suna su uku a kai wasu ma kan doki ne ma suna fita ne su kashe kashe mutane su koma in za a iya bin su ma ba ma za a bi su ma kashe su ma amma su ba su da karfi ma fita kawai wasu ko bindiga ba su da shi yankawa suke yi akwai yawa batun da muke sun tambaye ka akwai bayanai da muke samu cewa kamar sukan yi amfani da wuka su yanka waɗannan mutane yanzu ba da bindiga bane gaskiya ne ba da bindiga bane da wuka ne suke ba su da abun nan kayan aiki da bindiga ba za su yi ba wuka suke amfani da shi su kama su yanka mutum mataimakin shugaban karamar hukumar kukawa habib kekeno da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu aka ji a ƙasar pakistan gungun mayakan taliban sun kai wani hari a wani sansanin mayakan saman ƙasar da ke arewa maso gabashin pakistan da safiyar jiya juma'a sa kashe akalla mutum 29 sa kuma raunata wasu da dama kakakin sojojin ƙasar manjo janar asim bajwa ya ga manema labarai cewa mayakan sa kan sun yi shigar burtu suka raba kansu gida biyu sannan suka shiga sashen gidajen kwana sansanin da ke badabar su wato kusa da birnin peshawar daga cikin gungun 'yan taliban ɗin sun farwa wani masallaci inda ma'aikatan suke sallar asubahi janasim ya ce wannan harin an kashe mutane goma sha shida da gungun 'yan bindiga sa kai hari a wani sashi na sansanin sa kashe wasu mutane masu yawan gaske janar bajwa ya ce martanin gaggawa da jami'an tsaro suka kai wa sansanin sun yi musayar wuta da 'yan bindigar sa kashe goma sha uku daga cikinsu da ce an kashe wani jami'in soja ɗaya da wasu jami'an tsaro biyar a musayar wuta da aka yi yayin da wasu mutane ashirin da tara galibin su sojoji suka samu raunuka kakakin sojojin na pakistan ya yi zargin cewa harin ta'addancin an shirya shi ne a afghanistan makwabciyar kasar kuma yan bindigar suka kawo harin sun tsallako ne daga can suka shiga pakistan babban hafsan hafsoshin pakistan janar rahil sharif ya ziyarci sansanin bayan da aka gama artabu da ya ɗauki tsawon sa'a ɗaya har ya gana da yaman tsaro da suka kai doki a wannan sansani a siriya akwai alamun cewa matakin girka sojoji da kayan yaƙi da rasha take yi a ƙasar yana shiga wani mataki da isowar jiragen yaƙi da moscow ta turo jama'a amurka sun faɗa jiya juma'a cewa rasha ta turo jiragen yaƙi hudu da ake kira su koi zuwa sansanin mayakan sama da ake kusa da birnin latakiya tuni dama rasha ta girki jiragen yaƙi masu saukar angulu guda takwas har yanzu dai babu tabbas kan niyyar rasha amma alamu da ake gani suna nuni da cewa burin ta shine taimaka sojojin sama na siriya da kuma tallafawa ayyukan jinƙai wannan ya fito ne daga bakin wani jami'in amurka ta fuskar tsaro wadda ya yi magana da muryar amurka bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba domin ba shi da izinin magana da manema labarai jami'an amurka suka ce yanzu haka rasha tana da sojojin ruwanta 500 a siriya sannan wasu ƙari suna kan hanyar zuwa an samu bayanan rasha za ta ƙara ƙarfin soji da kayan yaƙi a siriya ne sa'o'i bayan da sakataren tsaron amurka ashton carter ya magana da kuran aikinsa na rasha a karo na farko tun da ya kama aiki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Croatia ta tisa ƙeyar 'yan gudun hijira aƙalla dubu ɗaya zuwa Hungary ta jiragen ƙasa da motocin kiyakiya jiya Juma'a tana mai cewa daga yanzu ba za ta iya ci gaba da yi wa baƙin hauren rijista ko ta karɓe su ba. Daga bisani ta kuma ƙasar Hungary ta cusa su cikin wasu jiragen ƙasa da motoci waɗanda 'yan sandan ƙasar suka yi bayanin cewa za a kai su cibiyoyin rijista ne kan iyakar ƙasar da Austria. da yawa cikin bakin hauren an ajiye su ne cikin jiragen ƙasa yayin da ake fuskantar ɗan karen zafi a wunin jiya juma'a a ƙoƙarin da su 'yan gudun hijiran ke yi na tantance rudani da ke tattare da dokoki masu saɓani da juna da ƙasashen turai daban-daban suke aiki da su ko suka kafa yanzu da suke fuskantar kurarowar 'yan gudun hijirar waɗanda suke gudu daga ƙasashensu da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar Siriya da Afghanistan da kuma Iraki. Tun da farko jiya Juma'a Prime Minister Croatia Zoran Milanovic ya ce ƙasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba duk da haka za ta mai da 'yan gudun hijira zuwa hungary bayan da bakin haure fiye da dubu goma sha bakwai suka tsallaka ta cikin ƙasar cikin kwanaki uku kaɗai shugaban amurka barack obama wani mataki na ba famba jiya jima'a ya magana da kuran aikinsa na kasar cuba raul castro ta wayar tarho bayan da amurka ta sassauta takunkumin hana amurkawa balaguro zuwa kasar da kuma yin kasuwanci jami'an a fadar white house ta shugaban amurka sun ce shugabannin biyu sun kuma yi magana kan ziyarar da roma francis zai kai kasashen nasu biyu sau kuma ya ba kan irin rawar da roman ya taka a wajen farfaro dangantaka tsakanin kasashen biyu roman ne ya taimaka wajen fara shawarwari tsakanin kasashen biyu da ya kai ga kulla hulɗar diplomasiya tsakanin amurka da cuba ofishin shugaban cuba ya ce shugaba castro ya sake nana ta kiran da yi wa amurka cewa ta kawo ƙarshen takunkumin hana cinikayya da ƙasar sannan ya jaddada buƙatar ƙasashen biyu su zurfafa dangantaka ta fuskar diplomasiyya. da ƙarshe kamfanin sarrafa lemun kwalba coca-cola ya ce ya samu takarda daga hukumar haraji ta amurka da ake kira irs a takaice ko cikakkiyar sunanta internal revenue service cewa ana bin sa harajin dala miliyan dubu uku da miliyan ɗari uku a bayanan da kamfanin ya bayar a kasidu da ya shigar ta hannun hukumar kula da hannayen jari a jiya juma'a coca-cola ya ce zai kalubalanci wannan magudan kuɗi da hukumar ta ayyana labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku halima da fata an tashi lafiya lafiya lau malam iro to helen melis take rera wani waka ta mai suna ferfer ko kuma fere-fere yadda suke rubuta kuma kisa sai ma ya kama da fulanci kalmar ai wannan <laughs> mm, fere-fere da sai kama da fulanci haka ne mm. to ta ina da mu faro to malam ira kamar kullun dai da gaishe-gaishe mm. da farko ga gaisuwa hilin a bari ya huce zuwa ga adam a adam gashuwa jihar yobe najeriya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga musa burema a sabon kahi a jamhuriyar niger sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji musa hussaini na clark kuma ma'aikacin rediyon haɗin kai fm a magariya da fatan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga hamisu gagara mai kayan waya a yamai da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga zakari salihu gidan rumji jamhuriyar niger da mutari isuhu nyamai da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji da awwal mai sai da man fetur a gidan rumji da Sa'adu Alhaji Isuhu da Ali Mai Shafshaf da kuma Jadi Wanzam a Tambarawa dukansu ƙasar jamhuriyar Nijar. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna Wantan biyu da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Garba Gaidan biyu da Alaramma Malam Bello mai buhun tilawa biyu kaji buhun <laughs> Babban malami ne. Mm, sosai da mm. Karumi Leburan Buhu Bajoga. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Kabiru Janya Kwari Sakkwato a Najeriya. Sai kuma wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Husaini Mai Yaƙi Dange Sakkwato. da kuma wata gaisuwa zuwa ga bashir muktar yusuf unguwan juma zaria tare da yannan shi hafsat muktar yusuf da salamatu muktar yusuf da ruqayya muktar yusuf da watan dukkuna na lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga aminu abdu baka noma sani mai nage kano ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sanusi shu'aibu bello musa fana da salihu isa fana a ikeja lagos nigeria da kuma husaina sanusi fana Ga wata gaisuwa zuwa ga Kabir Salisu ɗan majan daura da kuma Sade sa'idi daura da watan kuma kuna lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Usman taka lahiya birnin Kebbi da watan kana lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Aminu Wuro Bukar Jada. da kuma wata gaisuwar zuwa ga Alhaji Murtala a basu mai shadda gora da fatan dukkanin lahiya. To Halima ga sakon fata alheri nan zuwa ga 'yan uwa da kuma iyalan Alhaji Sani Ahmad Toro Yariman Toro. To ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Alhaji Ali Kiraji gaisuwa sabon garin 'yan Sadin. a gaisuwa ga ɗan gaisuwa zuwa ga garkuwan abari ya huce wannan mu muka naɗa shi <laughs> master warrant officer mai ritaya na cd ado mai akwatin gidan 270 a zorin jihar kebbi tare da 'yan majalisarsa wato malam kabiru yankus zc da reverend dauda ganya jar ƙasa sai kuma dodo makanike zc Dimbin gaisuwa zuwa ga Usman ɗan Fulani mararrabar yawura a jihar Kebin Najeriya da fatan kananan lafiya. Muna mika dimbin mu ga Muhammadu Baban Fulani mai gyaran mashin Shimankar yankin karamar hukumar Shandam a jihar Plateau tare da lami Maradona direba da sarkin Shimankar Mr. Manu sai Alhaji Ibrahim Abduka a zauna lafiya. Shimankar da Dr. Ibrahim Lako da Sani mai bukin kurgui. sai alhaji isa mai dole da alhaji muhammadu magi kurgui dukansa a jihar plateau haka kuma muna gaida mado sarku fawon gida da bat da ibrahim mato sarki yamma kurgui tare da jt love jikan duna rayuwa sai da kuɗi rafin tarte sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu alhaji sadau salihu sarkin zalli yanki raya ƙasa na farin ruwa a jihar nasarawa sai gaisuwar sarkin wambai alhaji dr lawal musa na gogo da gwamma alhaji zubairu adamu kwara sai wazirin adoji alhaji musa nuhu sabon dale da sardaunan iga alhaji ali wasirimi uku sai kabiru mai shayi layin yan kwarya kasuwa a lafiya da musa miso mai shiga kasuwar lafiya tare da alhaji abubakar musa mai siyar da babur lafiya a jihar nasara dukanku da fatan kuna na lafiya تشعر تفغري تفغري أي تشارو addis ababa ko ba taya asmara dai <laughs> asmara ne ko asmara eh, yar kasar <laughs> eritrea ke mm, eh, haka ne eh, kuma tana magana da harshen tigriginya wato wani mm. harshen nasu wato yana da yana kamar hausa kaji tsa tsa suna da kaka suna da ba suna da mm. akwai akwai wata yadda dangantaka kin san akwai wani lokaci da ibrahim ka almasi garba da muka lokacin da muka samo faifan Helen Meles na muka je muka dan fara wani dan bincike game da mutanen kasar Eritrea. Wala akwai waɗanda muka gano waɗanda suke da alaƙa sosai da Hausawa. Mm. Na mance sunan kabilar amma na taɓa tambayan wani sai faɗa eh, mun. Da daɗewa waɗanda eh, Ya faɗa mun cewa akwai ainihin mutane waɗanda suke zaune a ƙasan akwai shi ma akan intanet a cikin Wikipedia ɗinnan. Wanda in kin duba su kina kallon su zaki ce mutanen Hausawa ne har yanzu. waɗannan ƙabilun akwai su a nan ƙasar hmm. eritrea to a halima akwai wani labari wanda hajiya aisha nabila bello ta aiko mana kuma na ga wannan ma ya sake aiko mana <laughs> irin wannan labari ban san inda ya sami eh. wannan lallami shi yawwa to amma dai mun dai fara samun wannan labari ne daga hannun hajiya aisha nabila hmm. bello wanda ta ce wato wani bafulatani ne mm. da kuma bozu za su tafi aikin haji na san yau daki farin ciki da yake an ce bafulatani ya yi wa na ganki tun da dariya kike kira ta murna za a karanto da labarin lema wato ba fulatani ne da bozu mm. za su je aikin hajji sai aka kira su wurin abin da ake kira screening eh. wato tantancewa eh. da aka kira su to a shirya ba nan wayayye ne ya yi ya yi zaman birni mana <laughs> ana kwala masa kira aka kira sunansa da zai zo sai ce sa eh, irin amsa wannan ta yan boko zai je wajen oga kina ya ce sa mm. ya amsa to kai buzu kuma da kaji an kira bafulatani ya ce sa sai fara tunanin cewa kisan ana alakanta fulani da shanu sa mm. shi ko buzu da ya ji haka ana kiran sunan shi kawai sai ce raƙumi <laughs> ta za ka sai ce raƙumi raƙumi yawa to dama wai ina son ku yadda wasan daki da ke ce eh, eh lallai eh lallai ni dai ba ruwa na ummatan na jin ka a to <laughs> ba ruwa na ummatan hajiya aisha da bila bello dai ta akwada da wannan labari ah, shi ma barista ɗalla Lamiu shi shi sake aiko da irin wannan labarin. Da da lokaci da na baka labarin santan abokin Mustapha Nasiru Batsari. A ina. Ah, a gurguje muna da eh, muna da eh, muna da dakika 30 wakilin mu na jihar Niger mm. shi da wani abokin shi suka je aiki suka sha rana sai aka dama musu irin huran nan damun kyale moda mm. da abokin suka sha hura suka koshi sai abokin ya ce ba tsari amma tun cikin mutanen da wanda ya zamna ya yi tunanin yadda za a haɗa hura a dama ta da nono lallai ya yi tunani ya yi tunani eh, sosai eh nai nai da ba tsariwa ya ce a'a ya ce dai a faɗi labari amma gaskiya banda tambayar suna <laughs> kana faɗi sunansa kin san wannan sai tuno man da wani labari da na so in faɗa miki wata kila da kin so ki mun rufa ido ne ma amma da wannan labari na sani ban yi magana hura ba <laughs> ba ni ne da bahaushe yawa bala dahiru a bala bronco taylor tim manaja na voa hausa flamingo ko kuma in ce technical advisor eh. ya yi kuma na da labarin na ya ce wato bahaushe ne da da bafulatani shine sai kai bafulatani ka zo ka sami bahaushe ka ce ya kunso fura a cikin buhu sai zai sa ya ku kuna kun mai da mu fulani kamar wasu wawaye ne to barin gwada kan gani kai bahaushe ko kana da wayo ya ce an da ka iya faɗa abin da ke cikin na ɗauko a cikin buhu din nan in har ka faɗa to ni kuma na alƙawarin cewa zan dama shi da nono ah. mu sha tare <laughs> kuma in baka saniya shine sai ce sai ce bahaushe menene sai bahaushe kuma yana ji da ya ji tunda ya riga ya riga ya ce fura ce a kanka shine sai ba fulatin ya fara ya buɗe <laughs> ya bude da yana mamaki ce ka ashe ku hausa wannan wato akwai ku da basira ta kai ka gane cewa fura ce a na dauko a na a cikin buhu kuma wallahi da ina kare mu amma wannan labari ma ni da ta cewa ma <laughs> ni da ta cewa ba za mu da aya sai ma ku gobe da Allah gizi ya nuna mana Allah ubangiji ya kai mu amin sun amin Talks Madalla. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. A Burkina Faso sojoji da suka ayyana juyin mulki sun ba da labarin sun saki shugaban wucin gadi na kasar Michael Kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin kasar ranar Laraba da ta shige. a cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce mr kafando yana gidansa na gwamnati suka kara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗa da ƙasar ta shiga ciki ya fara sauƙi daga jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya mun samu rahotannin da suke nuni da cewa duk da irin nasarar da sojojin ƙasar suke kirari suna samu kan 'yan bindiga har yanzu dai 'yan ƙungiyar nan ta boko haram suna kai hare-hare da haddasa hasarar rayuka ko a cikin 'yan kwanakin na akwai bayanai cewa 'yan bindiga sun kai hari a wasu sassan karamar hukumar kukawa kuma a kashe mutane akalla 21 a pakistan gungun mayakan taliban sun kai wani hari a wani sansanin mayakan saman kasar da ke arewa maso gabashin pakistan da safiyar jiya juma'a sa kashe akalla mutane ashirin da 29 suka kuma raunata wasu da dama kakakin sojin kasar manjo janar asim bajwa ya ga manema labarai cewa mayakan sa kan sun yi shigan burtu suka raba kansu gida biyu sannan suka shiga sashen gidajen kwana a sansanin da ke badabar kusa da birnin fashawar. da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.